ga ma a wannan masallaci wanda aka wa laƙabi da masallacin abdullahi ibn abbasin wanda ke mabera idda sakwato inda muke gabatar da karatunmu na sati-sati a cikin wannan littafi mai albarka almuwaffa'u li imami malikin rahimahullahu ta'ala idan ana bi da karatun muna cikin kitabun zakati kitabun zakati shine kitabi na goma sha bakwai kamar da malai ambata wannan shine karatu na hudu bayan dawon mu daga tun daga dawon mu daga sallah ko ce bayan sallah wannan shine karatu na hudu babin da zamu tashi akai shine yau babi na biyar a cikin kitabun zakati babi na biyar mai cewa babu ma la zakata fihi min tabri ko tibri ana karantawa wal huluwi ko wal hali ana karantawa wal anbari al anbar tabarakallah bismillah bismillahir rahmanir rahim قال أبو مروان عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي رحمه الله باب ما لا زكاة فيه من التبر والحلي والعنبر حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تلي بنات كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحل فلا تخرج من حليهن الزكاة وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة باب ما لا زكاة فيه babi na abin da ba a wa zakka minatibri na tama ko kuma na azurfar da ko zinariyar da ba a gyara ba ruwan zinariyar ko kuma turbayar zinariya ko kuma tama wadda suka fasarawa wal huluwi da kayan kawa huluwi jam'i na haliyu kayan kawa abinda aka sawa na warwaro abin waya ko kuma dan kunne ko kuma abinda aka sawa ga hannu ko abinda aka sawa da kafa muna maganar zinare da azurfat amma ana kawa da su misali mu aji cewa ya halatta ko bai halatta ba shi muka bada ba cewa ya halatta ko bai halatta ba babin sa daban abinda muke cewa idan an sa to ni hukuncin abinda mata suna kawa da shi na zinariya ko azurfa a wuyar su na sarka wuya ko wani kandu na zinariya ko wani azurfa ko wani dan kunnen zinariya ko azurfa ko wani warwaro ga hannu ko abinda aka sa ga kafa ko namiji ya sai wani tsadadden agogo wanda yake na zinariya ne tsadadden agogo na zinariya ne ko tsadadden agogo na azurfa shin abin da kana amfani da shi don sawa na zinariya ko azurfa ana zakashi ko ba a zakashi malamai suna da manganu kai ne amma shi imam mali ya tafi kan ra'ayin cewa babu zakka shi yasa ce babu mala zakata fihi min at-tabri min kibri tibri wal huluwi an gane shi ya dauke cewa babu zakka wal anbar da kuma kayan kamshin turare anbar turare na akan samai ga hashish kamar da masu luga suka cewa Imam Shafi a cikin ummu ya hadith ya faɗi cewa ya nemi ya shiga daji wajen neman ma'ana amba ya ce ba malami guda ba cikin malaman luga sun ce ambar wani tsiri na wanda allah maɗaukin sarki ya halatta cikin a gabat cikin gaba gulbi da gulbi gaba ta wanda abinda aka ce bank kila gane na yan kashe gehe na kusurwoyi to wannan cirin na yaka hitowa to kuma daga nan aka ɗiba ta a talitta a yi ambar turaren ambar kamar da muka sun almisk turaren almisk a samai ga jinin barewa suka cewa akwai kafur wanda aka samu ne ga cewa su ce ga jinin musa da sauransu dan mix akai da su to shi ko ambar inji imamu shafi yana cewa ice to kima gare daraja gare amma ambar ba shi ɗaya ba yana wakilta duk turaruka irin turarukan gama wasu tsada irin almiski irin kaza wanda kila ya kwalba guda a ce dubu talatin ko dubu arba'in to yanzu kana da su ka aje na shahawa ko ko mace ta aji na shafawa ana zakar su a fatawa imam malik duk ba su da zakka hujja a nan ga abin da za mu karanta malai karanta mana yace haddathani yahya babana yahya ya bani labari an malikin daga imam malikin imam darul hijra rahimahullahu ta'ala an abdurrahman bin qasim daga abdurrahman dan qasim abdurrahman dan qasim wani qasim qasim ibn abi bakr as-siddiq qasim dan abubakar siddiq wato wannan da kun ka dai sani wanda aka haifa lokacin za ana hajjatul wada'i tare da manzo sallallahu alaihi wasallam kanin aisha ne radiyallahu anha ta wajen mahaifinsu abubakar as-siddiq to babansa shine abdin dan ɗansa shine abdurrahman yau shi ya rawaito mu da wannan hadisi kamar da muka sha faɗi abdurrahman afdalu ahli zamanihi lokaci ne lokaci ne dai masu rayayyu suna cikin mafihitan mutane ko ko shi an mafihici daga cikin mutanen zamaninsa to shi ka bamu labari abdurrahman dan qasim yace daga babansa shine an abi daga babansa al-qasim ibn abi bakarin siddiq radiyallahu an aisha ta shi ka bamu labarai ce aisha radiyallahu anha zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam matar annabi sallallahu alaihi wa sallam kanat ta kasance talibanata akhiha tana rike da ya'ya mata na dan uwanta akhiha tana da yan uwa guda biyu wanda duk ta ita ta rike su tana da ɗiyan abdullahi ibn zubairi a sannan akwai a ɗiyan alkasim ɗin wannan shi kai ne alkasim duka sannan akwai ɗiyan muhammad tunda ya ce banatu akhiha to cikin yan uwanta mun san wanda yan uwanta in ma dai qasimu a qasim ko muhammad da cewa ni al-qasim ibn abi bakar ko kila khadauna ko alqasim Ibnu muhammad Ibnu abi bakar ko mhm, alhamdulillah a kula sosai alqasim din nan ba ɗanta ba ne ba ƙaninta ba ne ƙanin ɗan ƙaninta ne ɗan muhammad shi muhammad shi ne aka haifa lokacin hadisul wada'i shi muhammad kuma ya rasu dududu bai wuce shekara biyar ba to amma ya haifi ai mai saurin aure ya haifa ya baka su na akwai ɗan ɗan ɗanta kuma su ah, Abdulrahman. dan abubakar as-siddiq akwai su ubaidillah to ɗaya dai daga cikin 'yan uwanta na wajen uba wani sun kaɗa uba ta da abubakar siddiq radiyallahu anhu ta kasance tana rike da su ita aisha radiyallahu anha an ce yana cewa muhammad ibn abi bakar shine addabiyan da ta karika kamar da mai sharhi ya ambata abinda muka magana ko ko abinda muka son mu san wassa tana rikon dai diyanta mato diyan wanta ko diyan kaninta diyan kaninta fi hajariha suna cikin kulawarta hajari ko jam'in sa hujuri wannan ya fi cikin alkur'ani ko wa raba'ibukum lati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihin hujur jam'u hajar dan kace mutun huwa fi hajarihi ma'ana cikin kulawa ce a luga abin da aka ce ma hajar tsakanin cinai nai. cinyar nan da cinyar nan inda aka aka aji dan jariri ka rungume shine aka ce mahajar a luga ma'ana amfani da kalimar ana nufin mutum yana cikin kulawarka wanda a cikin kulawarta ya kasance na rike su to su waɗannan 'yan mata lahunna alhaliyu suna da kayan ƙawa. suna da sarƙoƙi da 'yan kunne da sauran abubuwan da aka sawa amma falatu huriju min huliyihin na zakata ita aisha ta kasance ba ta fi da zakka cikin mai cikin waɗannan kayan kayan sawa waɗannan nata mun gane wannan Aisha ba ta fi da zakka cikin wannan kamar mu tayi magana mu karanta hadisi na gaba yace wa hadathani an malikin an nafi'in أن عبد الله yana kawatar da ƴaƴansa yana sawo ma ƴaƴansa hari ma'ana kayan kawa yana so musu kayan kawa wajawariyahu da bayansa mata kuyangin nan sai yana so musu yana kawatar da su yana sa musu zarkoki da zina da sarkoki da warwaro da abin yan kunne na azhaba zinariya thumma la yukhriju min huliyihinna zakata sannan baya hida zaka cikin mi cikin wannan abin wuyar da ya sai musu ko ko abin kawa da ya sai musu mun ji wannan ko sai mu ce yanzu imam malik lalle ya tsira din ya kawo hujja da waɗanda aka hujja da su guda biyu ma'ana Aisha radiyallahu anha da Abdullahi ibn Umar radiyallahu anha radiyallahu anha man qadiyat a tana da sabani a wajen su su ma sahabbai duk gaba ɗaya suna da sabani a tsakanin su shin ana hiddan ma yanzu hukunci biyu muka sun a akwai cikin wannan hadisin amma ɗayan ban taba muku shi bu kyale shi har wani lokaci ɗayan da muke magana kai ne shi za magana kai ne ɗayan abin wanda ban tabawa shin ana tufatar da ko ana sanya kayan zinariya da kayan zinariya ana sa ɗan kunne da abin wuya da warwaro na hannu da na kawahu na zinariya fiyo zinariya ana sa su ga mace da namiji kila za a ce ittifakan abin da ya shahara ga namiji ba ya sawa amma ga mace akwai sabani kan haka ko sabani mai kwari kware da gaske to amma nan da ki dace ban taba shi amma nan za ku ji kenan akwai halacci wajen Aisha tunda har tana tuna tana sa mai ƴaƴan wannan ta riko ko kenan fatuwa Abdullahi bin Umar shi ma ana ya halatta a sako yanzu ita aka magana ita ba ita muka magana ba amma kaga dai ya sako magana ta bi da muka sun mai in amsa ana fidda musu zakka ita muka sun mu kawo mhm to sai mun ba waccan har sai mun kai karatun to game da ana ci samma kayan zinariya ko azurfa da ake amfani da su zakka akwai maganganun malamai da yawa akan haka nan sosai kwarai da gaske kamar nace na daya daga cikin wanda sun ka tafi cikin sahabbai ana fitar da zakka akwai Abdullahi ibn Mas'ud ana fitar da zakka Abdullahi ibn Mas'ud ya tafi ana fitar da zakka sannan Umar ibn al-Khattab ya tafi ana fitar da zakka sannan da Aisha radiyallahu anha a ɗayan wata ruwaya duk da dai a wannan ruwaya ta Imam Malik ba a fitarwa ko amma an roito gare ta tana cewa ana fitar da zakka sai dai wannan ruwa tana da tana da rauni kwarai da gaske a ah, sannan abdullahi ibn amr akula abdullahi ibn amr ibn al-as ba abdullahi ibn umar ba ba wannan ba abdullahi ibn amr ibn al-as ya ce ana fitar da zakka waɗannan duk cikin wa waɗannan duk cikin sahabbai sun tana da zakka cikin tabi'ina akwai sa'id ibn musayyib ya tafi ana haida zakka akwai sa'id ibn jubair ya tafi ana haida zakka akwai ata'u ibn abi rabah akwai mujahidu malamin tafsirin nan akwai abdullahi ibn shaddad akwai jabiru ibn zaidi akwai ibn shubrama akwai maimun ibn zahran ibn mahran akwai imam zuhuri ibn shahab zuhuri malamin imam malikin ya tafi ana hada zakka akwai sufyan al-thawri ya tafi ana hada zakka akwai abu hanifa rahimahullah ta'ala ɗaya daga cikin mazahibul arba ya ta ana da zakka da duk almajirai ne imamul al ya tafi ana da zakka kila an fahimta sosai waɗannan sun tafi kan cewa ana fi da zakka ko amma kaulin da imam malik ya ɗauka na cewa ba a fi da zakka shi ma ba aisha da abdullahi bin umar ɗaya suka tafi kan wannan ba akwai aisha kamar da muka ambata akwai abdullahi bin umar kamar da muka ambata akwai jabiru ibn abdullahi jabiru ibn abdullahi shi ma ta ana ba hida zakka akwai asma'u binti abi bakarin yayar aisha radiyallahu anha ta ta kan cewa ba hida zakka ina fata ana tare sannan akwai imam sha'abi ya tafi cewa ba hida zakka akwai amratu binti abdurrahman in kun tuna da tana cikin almajirai ko ɗaliban aisha wayan muka cewa su uku na sun ka kwashe karatun aisha radiyallahu anha akwai alqasim ibn muhammad sannan akwai urwatu ibn zubairi sannan akwai amratu bintu abdurrahman ta tafi ba haidar zakka la'ala ta samu amsat wajen wa wajen aisha radiyallahu anha akwai muhammadu baqir baban ja'faru sadiq shi ma tafi kanta ba haidar zakka wayannan cikin sannan akwai cikin kasa kasa kuma akwai dawus ya tafi kun san dawus yana cikin ruwatu sannan akwai alhassan al-basri sannan akwai sa'id ibn musayyib an samu amsa biyu gare kenan akwai kuma sabanin ga kaulin Sufyan al-Thawri shi ma an samu ɗayan ruwaya na cewa ba shi da zakka akwai al-Qasim ibn Muhammad wannan wanda ya roto mana hadisin farko na Aisha ya tafi cewa shi ma ba da zakka kila ba mamaki wajen masa kuma in nasa ya samu haka akwai Imam Malik ibn Anas ya tafi ba da zakatul huli ba shi da zakka akwai Ahmad ibn Hanbal shi ma tafi kan haka nan akwai malamin Ahmad bin Hanbal ko takwaransa abokinsa Ishaq ibn Rahawayhi malamin Imam al-Bukhari kaulin Shafi'i ya hi shahara anan kamar yadda Khattabi ya faɗi sannan mazhabin Abi Ubaidin ya tafi kan haka nan kila an ji wannan haka in ka ji haka sai ka iske duk kowane gaggan gaggan akwai su ko ba haka ba in dai kauli ana karba ce ta hanyar mutum aka dubi a karbi kauli to babu kaulin zubarwa cikin waɗannan kaulin lokacin kowane bangare ka ɗauka za ka iske lalle a kowanne sun kashe waɗannan akwai waɗanda ƙaunin lalle waɗannan waɗanda ba a ana ba ba girgiza musu kuma ko waɗanda ya ka hujjoji nasu amma dai abin da ya shahara kuma kauli ya yi karfi kamar da muka sha faɗi idan sahabi ko wani daga cikin malamai suka faɗi magana in dai saɓani na ma'ana saɓani kenan ba ta da ba ta da nassi a ƙur'ani ba ta da nassi a hadisi ko sai a barta kan ƙaulani. sai mu ta haka nan illa dai mu da wata akan dai in mun ga akan ra'ayi ko ba haka ba amma in abuna da nafsi ko da sahabi guda na tilo kai ko ba sahabi guda na bin fadi kauli a ce duk gaba ɗaya malamai gaba ɗaya sun koma kan kauli aka san nashi amma sai an ka rega sai an ka iske shi a tare da hadisi to qauluhu ahqqu bil ittiba'i ko ba haka take ba qauli ne shi an mai cincinta a biya to qaulin da yace ana fitan mahuluq zakka Shi shine adda nafsi ingantacce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fahimci wannan sosai wata rana hadisi ya tabbata daga Amr ibn Shu'aib radiyallahu anhu daga daga babansa daga kakansa yace annamra'atan atat rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata mata ta zo manzo sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha ibnatul laha tare da wata iyata tana tare da karamar yarinya ta rungo mota wa fi yadi wa fi yadi ibnatiha a hannun diyatta a cikin hannun diyatta Masakata ni ai ni akwai warwaro guda biyu bangus aka ce musu da turanci ko abinda aka saka ga hannu yawa ghalizani masu kabri min zahabin na zinariya na zinariya ne faqala laha sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce atutina zakata hada kina ba da zakka wannan yaddi ga wannan abin ta sace in kina ba da zakka wannan qalat la tace a ah, ya rasulullah ban ba da zakatai qala manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ayi sarruki aya surruki an yusawwiraki Allah bihi ma min oh to ke hisun kina faranta yana faranta miki ne kina jin daɗi Allah ya yi miki warwaro bangus guda biyu na wuta ranar alkiyama a madadin waɗanda tun da baki zakka kina son haka nan nan take da jin haka fakhala fala fakhala'athuma taswanci waɗannan warware wa alqathuma ila annabi sallallahu alaihi wasallam wa qalat huma lillahi azza wa jalla wa li rasuli ta cire su ta yi jiwa da su ta kada su gaba ga manzo sallallahu alaihi wasallam ta ce ga su dan na su ga Allah da manzon Allah wannan malamai da wannan hadisi Imam Abi Dawud da Nasa'i da Ibn Abi Ubayd cikin Amwal da Ibn al-Mulaqqan duka sun rawaito shi a Imam Nasa'i da Abi Ubayd sun ambata cewa ingantacce na hasanun na akwai dai manganu da yawa game da hadisin karshe da ya hutu da nasira saboda kun san riwayat amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi ko amma dai gabe karshe abin da anka dogara kan an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi hadithun ko sanadun hasan to ba wannan ba da duk dalilai ga sunan da yawa wanda mala ya kawo na cewa mi na cewa zakatu al-huli ta tabbata a nassin hadisi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da na sawana a fahimci wannan ba sai na sayarwa ba su nasarawa shi ke nan ijma'an ittifakan babu rigima kansu ko suna cikin kayayyakin harkar sai da saisuwa amma wannan hukunci na khasul game da ni game da kayan kawar da aka sawa yan kunne ko abin waya ko sarkoki ko wani abu ko na kawa ko na hannu ana zakka ko ba zakka kakawalu wasu sun tafi kan cewa ba zakka wasu sun tafi kan cewa akwai zakka kowane bangare akwai sahabbai akwai tabi'ina kamar yadda wancan ma akwai sahabbai akwai tabi'ina amma kaulin da ma wa ana zaka su adda nafsi wanda ya goya musu baya nassin hadisin amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi wanda abu dawuda da imamu nasa'i sun karoito ku fahimci wannan kan haka sai zama mabaya baya masu fatawa a baya malaman baya suna fidda fatawa kan haka nan shi yasa hatta da rabi'atul alal islami ya zanta haida fatawa haka nan ko ko allajnatu da'ima lil ifta'i wal buhuth al ilmiya wanda ibnu bab ka jagoranci lokacin da yana raye bayan wucewa ce usaimin bayan wucewa ce ga hanan dai suka bada fatawa ana zakka bayan sun ambaci kaulin malamai duka gabiun din da suka ce wa asahu qaulai al ulama'i anna zakata tajibu fil huli sawa'an kanat lil lubs aw li ghairihi abin da ingantacce cikin kauli biyu na malamai asahu qaulai qaulai al mafi inganci daga cikin kauli biyu na malaman ma cewa ana yi ko ba a yi kaulin da ya ce ana yi kila fahimci wannan saboda haka wannan haka take shesa ba Muhammad Nasir biya Albani yan nace kan wannan fatawat a cikin rubuce rubucin da dama a cikin silsilatul hadith sahiha ya ambata haka nan cikin irwa'u ya ambata haka nan cikin adabu zifaf hisnatul mutahhara ya ambata haka nan a wurare da dama na cewa ni na cewa ana zakka kila an fahimta kai hatta da waɗanda ba su gani ana zakka sun kan hujja da hadisin wajen mi wajen hidda wani hukunci daban amma ba su ambata zakka ba sai suka ce shi adalilai na cewa ni. Eh, da yana rigima da su yana rigima da su kan cewa ba a sa farka ko yan kunne ko warwaro na zinariya ba a sa ga mata ba a sa ga maza ya kakka musu waɗanga hadisai sai sun ka ce cikin rabbi da suka sun sun ka ce ai baka gane ba ai hadisan da ka kawo na ba suna magana kan haramcin ba a sa sarƙa ko bangus ko abin waya ko wani abu ba suna magana akan wajabcin zakka ne kila fahimta suna magana akan ai duk hadisan da sun ka taho suna cewa wanda ya sa hal kayan kawa ko ko ya sa zinariya ko ya sa ga abin waya ko ga kawahu ga mace ka sa zai Allah zai mata irin waɗannan na wuta ko Allah zai mata azaba ko Allah zai mi su suka ce ai suna magana ne ga waɗanda ba su hidda zakkarsu ba su da ko fahimta kaga kenan sun dawo a lokacin da sun ka ce babu zakkarsu to amma da tiya ta yi tahiya tarnaki ya tarnaki kan cewa yana sun ya tilasta musu su ba da fatawar cewa ba a sa farka ba a sa bangus ba a sa na ƙawagu wanda dai azagayayye in na zinare da mace ga namiji ya kakka musu dancan hadisai sai sun kace a ah, hadisan suna nuni akan wujubu zakati ba suna nuhin akan taharimin lufsu ba an fahimci fiki hudin a shiga kenan mafi yawan su malamai sun yadda da haka nan hatta da binu ba da sauran duk malaman ah, saudiya da yake su sun bada fatawa mata suna sawa ku fahimta to waɗannan hadisai sun ɗauke sun zuba su sun zuba su a cikin da'irar mai a cikin da'ira in baka hidda zakka Allah samu gane wannan a wannan kenan amma in za ka fatawa din ka san da mi za ka fatawa a yayin da kana fatawa da mazhabin Imam Malikin to babu zakka fil hulwi ko da ka ji wani garin ya tashi ya ce babu zakka kayan kawa abin da mace ta kasawa na yan kone na sarkoki na mi na mi na mi babu zakka in dai na sawa ne ba na sayarwa bane ka sani yana da fatawa ne ga fatawa Imam Malikin a dogaro ga hadisin Aisha radiyallahu anha ko asari أثر عائشة رضي الله عنها ده أثر عبد الله بن عمر أفهم شو أنا سوسي وما إن كاجون يا بعد أكثر هكا كسن شما ده وانا كأول وما حصل ما إن ده حديث مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كذا بتون سبع ما يكون بتون شيا أريات أكو بيدي لبا بتتاسو بأكل سوسي ثم جيجا ومالا <coughs> قال مالك من كان عنده تبر أو حلي من ذهب أو فضة لا ينتفع به للبس فإن عليه فيه زكاة في كل عام فيه الزكاة في كل عام يوزن فيؤخذ ربع عشره إلا أن ينقص من وزنه عشرين دينارا عينا أو مئتي درهم فإن نقص من ذلك فليس فيه الزكاة وإنما يكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس فأما التبر والحلي والحلي المكسور الذي يريد أهله إصلاحه ولبسه فإنما هو بمنزلة المتاع الذي يكون عند أهله فليس على أهله فيه زكاة قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا في العنبر زكاة ما شاء الله قلنا فتوارث إمام مالك رحمه الله تعالى قال مالك من كان عنده تبر wanda أدى gari na zinariya aw hului ko kuma warwaro abin waya da yan kun abin waya da yan kunne da abin hannu da sarka hannu da abin kawaku min zahabin na zinariya ne aw fiddatin ko na azurfa amma layun tafi bihi ne lusin ba na sawana ba na mine ne nikila na ajewa ne in sun yi tsada ya sayar irin yanzu da mutane su rasa wace sana'a za su yi ehe sai a ce komi ka saye to akwai matsala kai kazan kai kaza sai a ce aika ta dai Dubai ko ka aika a soma zinari yakka ka aje ko ba haka ba ehe ko ka aika wuri kaza a soma dai ka aje ehe kana sai abin da ya kai sarka naira dubu ɗari yanzu kila bayan in kasuwa ta dan canza sai ka ji an ce dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu duk da abin yana faduwa yana saukowa to sai ka ɗauki wannan dabara wannan sana'a sana'a ta ta ta ɓoye mala ya ce fa inna alaihi fi zakata fi kulli am in dai abin nan nan aje to shekara duk ya fi da zakka a kula sosai ashe ma malik yana magana zakat na wajaba ne ga haliyu idan ya zan dai ba na sawa bane na sana'a ne ko ko na asau a aje dindindin har abin ya san lokacin lalura ko ba haka ba eh eh wannan shine fatwa imam malik fayukhadhu yace to in wannan na kan fayukhadhu rubu ushrihi za a karba rabin ushura rabin ushura ma'ana yanka ce rabin ushura daidai yake da a ce 1 bisa 40 don a don abinda ushuri a kasa goma to in ka kasa goma gudan sai ka dauka shi ko kasa shi hudu an gane ai to ai ka ga da kace haka nan da kace a kasa goma a doki guda a kasa hudu ɗayan a dauka a bayar shi zakka in ka ce a kasa 40 a doke guda shi dai na duka ko ba haka ba shine rubul ushuri illa dai larabcin ya hada iyanka ce rubul ushuri فيؤخذ rubu عشره yuzanu fa yuzanu za a auna shi wannan abin da aka garai na tibr ko hali sai an kai an auna don abin da aka bukata in zinariya ta ko azurha ko da ba a mai da ita kuɗi ba ta zanda na niru in zinariya ta ko ko azurha ko da ba a mai da ita aka narke ta ta zanda rahimu a'a ita zinariya kanta ko ko ita garin zinariya ko kololin zinariya abinda aka bukata a jiya auna shi idan yanka auna shi ya kai misqal ma'auni 20 ma'auni 20 irin wanda da shi aka auna nauyin ya bada nauyin dinari 20 ko ko in fidda ta ta kai misqal 200 wanda da shi aka narke ya bada ma'aunin dinari 200 kila an ga dirhami 200 to in ya kai haka nan to shi a fayuzan ko ko yuzan za a auna shi wazani yukhadhu rubu shirihi sai a ɗaya bisa goma ɗaya bisa hudu ga ɗaya bisa goma wato ɗaya bisa arba'in kenan sai a illa an yankusa min wazni ishiri na dinaran aina sai in ya kasa kai ma'aunin in kuɗi na ko abin kuɗi ko dinari hata sun ya kasa kai dinari ishirin in an ka auna dinari yakka bata kai dinari ishirin ba to sai in haka nan na wannan babu zakka a mi'ati dirhamin ko ya kasa kai dirhami 200 wannan ya kasa kai babu in na kasa zalika fa laysa fihi zakatu in bai kai ba babu zakka ina fata an gane wannan wa inna ma takunu fihi zakatu malam yace kawai tana waje zakka tana kasancewa idza kana inna ma yumsikuhu li ghayri al kaji ba idan ya kasance ya rike abin abin da ya rike din nan na abin warwaro din nan ko sarka ko yan kunne in ya rike su ba don sawa ba ba don sawa ba sannan zakka na waje ba mala yace fa amma tibru wal huluy al maksuru fa amma tibru amman garin zinariya wal huluy ko ko kayan kawa al maksuru alladhi yuridu ahlu islahahu wanda ya kare dama don sawa na an kai shi sai kasu amma sai ya kare kace ai zinara ta fiyo zinara a ta cikin kwalin ta da aje ko ba haka ba lalahi lalahi suna nan kudin ta za a kai a gyaro ko ko za a yi wani abu ce yuridu ahaluhu islahahu wa lusahu masu shi suna son su kai nan gaba su sa a gyara musu abin su su sa to aji wadda an kai an adina saboda a samu sukuni na kuɗin gyara ko ko time na lokaci ko malai ce fa inna ma huwa bi manzilatil mata'il ladhi yakunu inda ahlihi eh yana matsayin kayan da agga mai abu falaisa ala ahlihi fihi zakatu yana matsayin kayan sawa tunda dama an so a sako? sai ya lalace ko a ajiyar da haka yi mai ba ajiya ta dun ya kara tsada ba ko ko ko don ka samu ka sayar ko a ajiya ta don ka samu yan kuɗi ko ko wani suku na lokaci ka kai a gyaro ma ka ci gaba da amfani da shi ko to yana nan kaman matsayin lahiya lau wanda me wanda dama an so hidon asa babu zakka an fahimci wannan wannan shine kauli kuma shine abubuwan da aka karanta in kana kana kana bincike cikin fikihu haka zaka samu yanzu in ka fara cikin ibnu al-mughni ibnu qudama zaka ji fatoyi nashi wanda ya basuwa in ka koma almabasu na Abu Hanifa zaka ji fatawi kamar haka nan in ka koma al'ummu da arisala risala na imamu Shafi zaka ji fatawi akan haka nan da aqwalu daban-daban in ka koma al-muhalla bil athari na Ibn za zaka ji maganganu kan haka nan da duk abin da suka ta'allaku ga haka nan ana yi ba ana yi ba amma al-asahu ana yi an fahimci wannan ko amma kakka zargi wanda ya ce ba yana da madogara ta malamai ko ba haka ba game da me game da wani abu wanda ba zinariya ba fa ba azurfa ba kamar lu'ulu'i ko marjani ko zabardaji ko diamond ko wasu abubuwa dai wanda an ka sanna adun sawa ko ku an ka sanna adun wasu abubuwa shin mujarradin su ana kiyasan su da zinariya ko azurfa Kala malikun laysa fil lu'lu'i wala fil miski wala al-anbari zakatun ma malik yace al-lu'lu'i bai da zakka turare duk dangi har da almiski da ya wani kima da daraja ba a fi zakka duk mai sai da turare babu zakka ga turare a fahimci hausa babu zakka ga turare babu zakka ga lu'ul shi da suna ne lu'ul ko da suna ne turare walal ambar babu zakka ga ambar amma akwai zakka ga kayayyakin kasuwanci urudu tijara akwai zakka gare su saboda haka in kana sai da kaya a matsayin kai sai suwa kai sana'a ta kakai to ana akwai zakar su kila wasu ne ko fikin ya hita eh ko da robobi haka sayarwa ko ba haka ba ko takalma ko wani abu a matsayin kuɗi da jari in shekara suka shekara za ka lisafa a matsayin kana sana'a su aka ce mai urudu tijara kaddarori na kasuwanci a kula ba yau ba ma'aunin zinariya da azurfa ba ma'aunin urudu tijara a fahimci wannan sosai wannan shine kauli rajihi kaka ce kana sai da turaruka kila wani irin dila hake babba na turaruka ce ai babu zakka ga almiski babu zakka ga tarare ki babu zakka ga turare amma akwai zakka ga kayan kasuwanci an fahimci fikihun ko masha Allah duk da akwai maganganu biyu game da haka nan amma na faɗa muku wanda ya zama rajihi ehin قال مالك ليس في اللؤلؤ ولا في المسك ولا ولا العنبر زكاته باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها بسم الله باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تلي كانت عائشة تليني وأخا لي يتيمين في حجرها فكانت تخرج من أموالنا الزكاة shin tambaya shi mi a hidda zakka shin irin sharaɗin sallah ne da azumi da hajji na cewa sai an balaga ko ku ba balaga ciki don mun san ga sallah akwai shuruɗul wujubi ko daga cikin shuruɗul wujubi akwai albulugu ko kuma a ce at-tamyiz ko ga wasu malamai suna ce a ce at-tamyiz ba albulugu ba ba sai an balaga ba don hadisin muru abna'akum bis salati lis-sab'i ko eh, wadribuhunna alai wadribuhum alaiha li ko amma dai ai ina jin ba a kashe su in suna shekara goma ba su yi sallah ba ko a shiga gari a ce an kace bulugu dai shi ma kauli na wajihun mai ma'ana sosai kware da gaske wannan littarbiya abinda muka san mu ce dai shi ita ma zakka haka take sharuɗan sallah sharuɗan azumi sharuɗan haji su ma tana da waɗannan sharuɗa ko kuwa a'a sai mu ce eh an yi maganganu wasu na cewa sharuɗa akwai sharuɗa shidda zuwa bakwai alhafizu ibnu hajar ya ambace su amma da ya ambata su a cikin fatahul bari sai ce dukkan in in banda guda babu wanda an ka ittifaki kai ne kowane an samu sabani yace ina ganin ma mafi inganci ba a kula da duk waɗannan sharuɗin ba gudan ba wane gudan na farko wanda ya hudu ce al-islam al-islam sai yace al-bulugu sai yace al-aqlu kila an fahimta sai yace al-hurriyatu an san fasara dai kada wasu ya ce ban fasara ba al-islam dai kuwa san musulunci al-bulugu kuwa san baligi al-aqlu mai hankali sannan alhurtu zama ɗa ka zan ɗa ba bawa ba mana bi an ka ambato haka nan ana magana wannan ana magana sharɗa na shi wanda za a hidda mazakka dama akwai sharɗa na wanda za a hidda mazakka shi mutunan, sannan akwai sharɗa na zakkan na dukiya an gane sharɗa na dukiya ita kuma ta zama ta cika nisabi abinda aka wa in nisabi in kuɗi na ko dabbobi ko kayan gona ta kai nisabi sannan in wadda aka cewa shekara shekara na ta cika shekara in ko wadda aka cewa lokaci lokaci na lokacin yayi da dai sauran waɗannan za mu ambace su gaba samu a kula yau muna magana sharɗan shi mai hidda zakka din shi ya da wani sharaɗi suka ce eh musulunci ya zan musulmi suka ce baligi ya zan baligi ba yaro ba suka ce mai hankali ya zan ba mahaukaci ba suka ce ya zama ɗaba bawa ba da imamu ibn hajar al ibn hajar ya ce dukansu an yi saɓanin gare su in ba gudan ba na shi shine al-islamu yace kai hasali ma kusan zance inda ibn Ya yace kusan zance ba su tabbata ba in ba da islam din ba an gane saboda haka haka fatawar take anan shi yasa imam malik yace babu zakati amwalil yatama ana zakat dukiyoyin marayu to mi ayatimu yatimu wanda ya rasa uba ne ko kuma in bai balaga ba akwai shar'in bai balaga ba ko in ko ya balaga ba ina jin ayatan daga yatimu don da in an balaga akwai ya timo da ina jin kowa ya timo na ko da duk duniya ga babu wanda ba ya timo ba yawa mun kaga da ka balaga shi kenan ka tashi zaman ka ya timo? babu wani cewa marayi ashe yan ka ce ma ya timo? to lokacin da ka rasa mahaifinka shi ma mahaifi ba mahaifiya ba ko kamar da malaman fiko sun ka tabbatar ka rasa uba sannan kuma mutum bai balaga ba to ya ce babu zakati amwalil yatama babe wanda zai bada bayanin ana zakka ga dukiyoyin marayu ashe shi garai albulugu ba shar'i na ba ko albulugu ba shar'i na ba da duk sauran abubuwa islam ya shar'i sannan ni wattijarati lahum fiha sannan kuma a rinka musu kasuwanci kan mi ka abatta ɗaya ba ta karuwa a kullun shekara duk ana hidda ɗaya bisa arba'in a ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in ɗaya bisa arba'in kamun yaro ya balaga an ci dukiyar da yawa da in ya dan ɗan yaro shekara ɗaya ko shekara biyu babani ya ban mai dukiya mai tarin yawa kuɗi ga sunan tsabagi an ka ce ɗaya an ka ce ba motsa su suna nan amma shekara ta sai ɗibi wani abu zakka to sawami shekara nawa zai ya balaga nan ka ce sha biyar kila biyu gare ko ɗaya gare uba ne ya rasu shekara goma sha hudu aya kila ba a cin ɗaya bisa wani abu cikin dukiya ta kaga za a ci da yawa musulunci bai da mutum hasara ko da ko kwabo ba ko taro bai da'a ma hasara ba don manufar zakka ni an manufar zakka ta ƙara gwaɗin dukiya dukiya ta ƙaru to in ku haya zan dukiya raguwa ya ta kai ba ta ƙaruwa raguwa ya ta kai ba ta ƙaruwa babu manufa manufar babu hikimar yin zaka babu to shi yasa kai mai riƙe da dukiyar marayi an azama ka hidda zakat marayi sannan kuma kai mai sana'a da dukiya ce kas ta canye dukiya aiki biyu shi na mala ya ce haka mala ya karanta mana hadisi biyar ce haddathani yahya imamu yahya ya bamu labari an malikin daga malamin sa imamu malikin rahimahullahu ta'ala annahu balagahu hadisi ya kai gare shi shi ma balagan wannan shi a hadisu balagan أن عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ياتي اتجروا في أموال اليتامى كورينك كاسوانشي قدوكي ويم مرايو don ko la ta'akula hazzakatu kakku bari zakata canye su la ta'akula hazzakatu kila an fahimta a shan kenan cewa ku yi ku yi kasuwanci don kar zakata canye kenan ana zakar su an fahimci wannan ko وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه قال كانت عائشة تليني إن جاء عبد الرحمن بن القاسم يتشد بابنس القاسم ابن محمد yace Aisha radiyallahu anha ta kasance tana rike da ni ita kare nona wa akhalli yatimaini da wasu ɗan uwa da wani ɗan uwa nawa wa akhalli da wani ɗan uwa nawa an gane ba to da ni da ɗan uwan yatimaini muna marayu an gane yatimaini muna marayu muna muna marayu muna marayu nan luga kila ya dan yi wani abu na luga ko bai yi izharu damiri ba na cewa yi talini ya kawo bamiri ko wa akhali sai ya kawo yatimaini ehe suna cewa irin haka in ji mai ibn malikin cikin alfiya sai an ko maimaitawa ko na aisha talini wa akhali ko sai ce ana ko wa ya timai ni. uskun anta wa zaujukan jannata. wa uskun wa zaujukal jannata ba sai an koma maimaita zamiri ala kulli halin akwai sabani duk da nan zamiri muttasil ya ha kawo ba mustatiri ba ko kana aisha talini wat aisha radiyallahu anha ta kasance tana rike da ni ita ka tarbiya ta lokacin da babanmu ya rasu wa akhalli da ni da dan wan dan uwa nawa dan uwa na wan dan uwa nawa yatimaini mu biyu muna marayu fi hajariha a ɗakinta to mi take fa kanat takharuju min amwalina zakata ya kasance tana fidda zakka cikin mu ashe kaga can dazu da ba ta hidda zakka na ƴan matan da ta riko ko fahimta ta da aggare ta na cewa ba a hidda zakat huli ba ba ba a hidda zakat yatimi ba ko ko ba sharadi na sai mutun ya balaga ba eh eh haddathani ka karanta wa haddathani an malikin أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت تعطي أموال اليتامى الذين في حجرها من يتجر لهم فيها وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا فبيع ذلك المال بعد بمال كثير قال مالك لا بأس بالتجارة في أموال اليتامى لهم إذا كان الولي مأذونا ولا أرى عليه ضمانا وحدثني عن مالك أبو مروان أتوا بابان أبان لاباني دقمال مالك إمام مالك رحمه الله تعالى أنه بلغه تشوا شي ما مالك حديث يا كي غري أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanat tu'ti amwal al-yatama alladhina fi hajariha man yattajiru lahum fiha ta kasance tana ɗaukar dukiyar marayun da a cikin kulawarta wayanda take rike da su a ɗakinta ta tana dokar dukiyar ta ba man yattajiru lahum fiha wanda zai musu kasuwanci tace an shiwani a dan juya musu kada a batta nan ya zan zakka kullum ana fitarwa zakka ta sanye ta وحدثني عن an أن يحيى بن سعيد أنه اشترى لبني أخيه يتامى في حجره مالا ما مال يتشي دقى يحيى بن سعيد الأنصاري ɗaya daga cikin malamansa na ɓangaren hadisi annahu ishtara shi ya hayab ibn al-ansari ya sayi libani akhihi ga waɗanda ya riko ɗiyan kaninai yana rikon ɗiyan kaninai yana rikon wasu yatama wasu marayu to sai ya fi hajari waɗanda a cikin kulawa tai to sai ya sai musu malan raƙumma ko malan dabinnai in muna so mu gane a luga kaliman malu ana an wayanta ga dukiya ko kullum ana cewa malaman luga suna ce muna idan mai magana idan an kace ce mutum ya ce malu in dai balarabe na duba shi ɗan ina na dan wani hauji na ina ya fito sai ka fassara abin da ya kan da malu idan ɗan makka na malu raqumma ya kanuhi raqumma dabbobi ya kanuhi al ibil wal ganam wal baqaru in dai dan madina na sai in dan makka na in dan madina na yace malu da binne kan iccen da binne annakalu yake magana in dan balarabin yaman na yace annakalu yana nufin az-zahab wal fiddatu hmm yace al-malu afwan yace al-malu yana nufin az-zahab wal fiddatu in dan baharai na yace almalu yana yace yana suna nufin kama abin da aka gina kuza da shi to haka dai sun kai ta faɗi in dan kaza na yuridu bi kaza in dan kaza na yuridu bi kaza wannan kuma ittifaqi na malaman luga duka sun saba da haka nan shi yasa da zaran mai magana ya magana sai su kula da haujin da ya fito sai su mai hukunci kan haka shi yasa su malamai sun kace komi na da zakka tunda Allah ya ce khudh min amwalihim to da aka magana da dan Madina ko dan Makka ko dan yaman duk garin ku duk abin da an malu gare ku husmi ana mawalihin sadakata kila an fahimta wannan dai magana ta ta malamai masu fikiwa kula sosai kwarai da gaske don wannan zata ta taimake ka warware wasu matsaloli masu nauyi abinda muka so mu gane dai cewa malun ana fassara hai daidai da yaren ku ko ko daidai da karin magana ku ina jin ko Hausa muna da wannan sosai ko a Hausa muna da wannan ne an ka ambaci wata kalima to ya an ka ji haujin da ta hito sai a san abin da suka ne da wannan kalimar to yanzu wannan wanda ka magana dai Imam Malik na dan Madina malamin sa Yahya ibn Sa'id al-Ansari dan Madina na to dan Madina na kaddara mi za mu fasara a kaddarce za mu ce kayan gona da binnai ko ba haka ba to annahu ishtara li bani akhihi yatama fi hajarihi mala ya ba su an ka sai musu da binnai fa bi zalika al-mal ba'da ba'd ya ba'd daga baya fa bi zalika zalika al-mal sai an ka sai da wannan abin da ya sai su aka sai da shi Bimalin kasirin aka ci riba mai yawa aka samu dukiya mai yawa fa ba'du bi kasirin an gane almalu ta farko shi wannan abin da an ka sayi wannan da yasa an ka shi almalu ta farko kasirin abin da an ka sai su an ka biya da shi ba mu san abin da an ka biya da shi bai na yawa kila abin albarkar gona din na ko wani abu daban ko ba haka ba duk idan an ka yi tankiri da ta'arifi to sun bambantu a ƙa'idar larabci idan an ka maimaita kalima so biyu guda suna da alif wa lamun guda ba ta da alif wa lamun to ba guda na ba an ka ce fa bi a zalika almalu fa bi a zalika almalu da alif wa lam ko ba'du da ni bi malin kasirin to tunda an ka ce malin kasirin ya saba malu na farko da larabci kenan in kalima biyu ta zo iri guda guda da alif wa lamun an ka sake maimaita ta ba alif wa lamun ba ita ce dazu ba sai ka wasa shi da wani abu shi yasa sai muka ce to wata dayan fassara ba mu san da ne ba kila an fahimta ta an fahimta wannan shi yasa malamai suka ce inna ma'al usri yusran inna ma'al fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran sai an ka ce al usru al usru an maimaita shi ko ehe inna ma'al usri bayan wuyan nan ko wahalan nan da kuka cike cikinta yusran akwai wani sauki wani ko sai ce kuma inna ma'al usri bayan wuyan nan dai tun an ka saki sa alif shina ko mun ka ce ko in ba sa alif ba shina ba ban ta mu an gane ba to sai an ka ce al usru al usru so bi ana sa alif walam to usri gudana amma an ka ce yusran yusran so bi ba su alif walam wasu sababbi na bayan wuyan nan akwai wani sauki sannan bayan wuyan nan da kun ka sani akwai kuma wani saukin kila fahimta sai aka ce shi yasa ni shi yasa su ya aljanna ko ko shi yasa musulmi suka samu abubuwa guda biyu duniya da lahira ehe shi yasa malamai suka hidda wani karin magana lan ya ghalibal usru yusraini ba a taba samun a ka shiga wuya sau biyu amma sauki sau guda in da duk ka shiga wuya to akwai sauki biyu ka taho sauki biyu double Allah zai ma ko ba haka ba inna rahamati wasi'at ghadabi mhm ala halin fa bi'a zalika al sai an ka sai da wannan dukiyar yadda ya saye ɗazu ko ya saye shekaran jiya ba'adu daga baya bi malin kasirin da wata dukiya mai yawa kalimar ba'adu da qablu da fauku da tahatu da yaminu da ya shimalu da kudamu da wara'u da khalfu waɗanda su aka ce mu aljihatu ko ba haka ba ko ku aka ce ma azuruful makaniya ko zuruful zamaniya idan zaka ka ce da ka ce wani abu ko ba'ada zalika ko ba'ada zalika zamani ko ba'ada wane ko ba'ada kaza in dai zaka ce ba'ada ka sa wani abu daga baya to zaka yi nasba mansubun na ala zarfiya amma in baka ce ba'ada wani abu ba kace ba'ada dai to ba a ce ba'ada ba'adu aka cewa ko da ya fado fi mahalli jarrin saboda mabni na sai ka ce ba'adu ko da ko min ko ila tana biyu baya gare an gane ba saboda an yi niyyar idafa amma an shafi an shafi idafa sai ya baka dama ba an ayyana lokaci ba ma'ana abin da zai bamu fa bi zalikal malu sai an ka sai da wannan dukiyar ba'adu bayan tsawon zamani ko ba'adu bayan wani zamani ko ba haka ba ehin abun mutlak na ba mai magana bai ayyana ma lokacin ba ehin tare da in yace ba'ada zaka ko ba'ada zalika akwai nuna kusanci ko nisa in yace ba da zaka ba nisa sai ya suwa ba'ada zalika da dan nisa sai sai suwa ba'adu bai faɗi ba ko akwai nisan ko babu nisan bayan dai abin ya wuce an kai wanga shi sai alif lam mim ghulibatir rumu fi adana al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ko ba haka ba min qablu ga min harfu jarrin ko ce mai ce min qablu ko ba haka ba lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ay min qabli galadihin wa min ba'di galadihin ko ba haka ba dun babu abinda an ka wadi baya sai zan babu wanda ya san kwana nawa za a yi za su dauko hansa babu wanda ya sani an fahimci wannan to ala kulli halin fa bi'a zalika al-malu ba'adu malin kathir qala malikun la ba'sa bit tijarati babu laihi da kasuwanci fi amwalil yatama ga dukiyoyin marayu lahum nasu su mara'in nasu na idan kana alwaliyu ma'duna amma iya kasance wanda an ka barikun su shi waliyin nasu an ba dama ya taba an ba dama ya wasiya an ba wasiya mutlaka na cewa ya ɗiba ya kasuwanci ciki wala ara alaihi bamana ni ka ina ganin babu biya gare ko da ya ɗauka yayi an samu matsala an samu faduwa irin ta kasuwanci ko an samu matsalolin kasuwanci ba ya biya muddin ya zan dai ma'azununa alwasiyul ma'zunu akwai wannan ba za mu je ina jin ma cikin bulugo mu ba mu ba mu kai babul wasaya mun babul wasaya amma kila cikin mu wadda za mu kai kila babul wasaya mu ƙara fayyacewa game da alwaliyul ma'zunu باب باب زكاة ميراث حدثني يحيى عن مالك أنه قال إن الرجل إذا هلك ولم يؤد زكاة ماله إني أرى أن يؤخذ من ذا من ثلث أن يؤخذ ذلك من ثلث ماله ولا يجاوز بها الثلث وتبدى على الوصايا وأراها بمنزلة الدين عليه فذلك رأيت فلذلك رأيت أن تبدى على الوصايا قال وذلك إذا أوصى بها الميت قال فإن لم يوس بذلك الميت ففعل ذلك أهله فذلك حسن وإن لم يفعل ذلك أهله لم يلزمهم ذلك قال والسنة عندنا التي لا اختلاف فيها أنه لا يجب على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة حتى يحول على ثمن على ثمن ما باع من ذلك أو اقتضى الحول من يوم باعه أو اقتضى الحول من يوم باعه وقبضه وقال مالك السنة عندنا أنه لا تجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول عليه الحول. أنا بعد بيت أو بيت وياه. babu zakatil mirati babu na zakkar kayan gado wani naka ya rasu wanda kana gadon shi kila uba ne ko kuma uwa ko ɗa ko jika kowa ko ƙare." wanda dai ko mata ko miji ko ba haka ba wanda dai da zaran da ya mutu kana da wani abu da zaka samu to shin da an baka rabon nan da an raba gado an baka shikenan a ce zakka malam ɗayan ma'ana ko kuma a'a za a hidda zakkar sara a raba muku dukiya biyu kenan ko to mi afato imam malik game da wannan haddathani yahya an malik annahu qala inna ar-rajula idha halaka ma malik yana magana yace idan mutun ya rasu idha halaka ko ne mur'un halaka daidai take yawa ce babu tausayi cikin harkar inna ar idha halaka idan nan mutun ya rasu wa lam yu'addi zakata malihi ko da ya rasu bai samu fitar da zakat dukiya ta ba bai samu hitar ba inni ara an yi ukhada zalika min sulusi malihi ni ina ganin a ɗiba zakat ta ita cikin sulusul mali cikin sulusul mali kun san mace in ya rasu babu abinda a haƙƙi ne cikin dukiya ce sai ɗaya bisa uku ko to duk abin da za a yi duk abin da da wasiyar da da duk abubuwa da zakkar da za a hitawa ka a wuce sulusul mali ka a wuce don ka awa masu gado barna a can musu dukiya da yawa ka a fita sulusul haka malam yace yace wala yujawazu bi hasulusu ba a tsallake sulusu in ya zan aka hidda wasu abubuwa aka hitar aka hitar aka ce a zakkawa in ya zan hadda ita za a gama sai a ga ya canye ɗaya bisa uku na dukiya ta yana batun wucewa to ba a yi ba a wuce ɗaya bisa uku na dukiyarsa to in ba a wucewa aka ramaka Allahu to mun san yana wasiya shi mamaci mutum in zai mutu yana yi wasiya yana da haƙƙi ko cikin dukiya ta ce a ɗabi kaza percentage na wani dukiya ta ce a ba wani a ba wani abokin shi a ba wani direban shi a ba wani kaza a ba wani kaza cikin dai waɗanda ba su gado ne duk lawar shi ya tare in mutum na gadon ka babu sauran ka ce ka bashi ka rina rabon da Allah ya bashi kenan tunda Allah ya riga ya ce a yanka a bashi gado kaga babu wani abu to amma in ba dai mai gadon ka ba duk wanda haka sun ka ɗiba kana ɗiba ka bashi to in ka a hitar da kuma da kuma banda wasiya kyautar da kai ba wasiya kai ba kacce ni kacce na ba ne kaza tun da ranka kana lahiyar ka sai baka samu ka hitar ka bashi ba sai kan rasu kila an fahimta to duk irin waɗannan duka cikin sulusul mali suka hita to sannan sai ni sannan sai kuma ka mutu sai kuma ana baka samu ka hida zakka ba to dandami za mu hara da wasiya ko da kyauta ko da zakka to ga fatan imama ne yace wala yujawizu bi hasulusu wa tubadda ina ganin za a fara da ita al wasaya kan wasiya a fara hitar da ita kan wasiya don mi algahar ta malam ya ce wa araha ina ganin ita zakka bi manzilati daini alaihi tana matsayin bashi kun sa ga ka'ida bashi aka fara biya ko duk da nassin aya ya ce min ba'adi wasiyatin yusuna biha ko min ba'adi wasiyatin tusi biha ko min ba'adi wasiyatin biya audainin sanace audainin to amma kun san hadisi ya zo ya fassara mana ko hadisi ya fasara cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fara fitar da bashi kamun wasiya shikenan sai mun ka samu kakka ce ka bi larabcinka larabcinka wasiya an ka fara faɗi sannan daini saboda haka sai ka gama da wasiya sannan ka faɗi daini ko a'a hadisi ingantacce ya tawo Ali ibn Abi Talib ya rubuta mun hadisi ingantacce annabi ya fara hidda bashi sannan ne sannan ya hidda wasiya sai ta sa malaman balaga suka ce akwai wata hikima sosai lallai bashi aka fara hitarwa sannan a hitta wasiya abin yasa ni a ta farawa da wasiya ko ba haka ba sannan an kai mi sannan an ka faɗi bashi sai an ka ce saboda shi bashi a dahir na wanda an ka buge majaki na ko kun san labarin ai an ka ture majaki ya tashi na waɗanda a bashi mi mangalatai kahu ko dago amir dago yana ce a bashi amir dago ne aka ce kai kana magana amir dago ga jakinka an buge ya ce a shi jaki <laughs> yace jaki dahir na shi wannan ya san dole sai an biya saboda ka bai ma magana ce ko ba haka ba abin abinda yana yiwa amince da shi shi zai magana kai ne eh to irin ta nan Allah dauke sarki yayi mana ko ba haka ba wai shi daino ai bashi na dun bashi akwai wanda akwai wanda kayan tsaye sai an biya su shiwa shi wanda ka bai bashi shi zai zuwa ya tsaye sai an biya shi a jini to amma wasiya wanda kace ka dan taimaka mutum da Allah dan dibi a dauki yawa a bashi yana da ƙarhin huwa ya dan murjida mai tutture idanu a ce kai ko kana cikin suwa eh kana cikin zuwa da an ka badalin ka bari ka dan lallaba ka gani kana samu to kaga iri ne da bai da wani dan wurin karsashi wurin tura idanu to bari Allah ya mai hada da kai ne Allah ya kwata mai fara da nashi ko ba haka ba don shi gano ba gano dahir ko ba haka ba to haka ne irin wannan matsalar take shi yasa malai yace to ni ina ganin za mu ɗauki mi za mu ɗauki zakka ka matsayin daini in ko matsayin jami take kaga ita aka fara kamun wasiya ko a nafsi na hadisi da fasara mana aya fa illa lam yusi bi zalika malam yace ara wa araha bi mazlati daini alayhi yace fa li zalika ra'aytu to dun haka ne ga an tubadda ala wasaya a fara da ita akan wasiya kuna da jada nan ya yi ko ehin cin wato wani lokaci busun wasu abubuwa mutum bai da karatun na ko ba haka ba nan baka ce a ma hadisi ko aya ina jin haka wannan kiyasin yayi sosai ko to masha Allah qala malam yace wa zalika dalili kuwa din qala imam malik yace wa zalika amma sa'ad da aka wannan ka ce in ce a ce sai an hidda bashin a ce sai an hidda zakat a ce ma da ita aka farawa duka wa idza awsa bi hal mayyitu idan hoya wasiya har yana labari da cewa wanda Allah ka tuna min da Allah ya hidda zakka zuwa jibi ko kuwa wanda Allah in Allah ta san daga ciwon ganin ka fama Allah ka kakkamance da wani ka tuna min dukkan yar ba za ka gaban bashi ba ko ba haka ba ka san ashe yana yi ko kuwa wanda Allah ko da Allah ya cika don Allah ku hidda zakar ga don kun ga nasu a hita ciwo na ya bai bari na in wannan lisa amma don Allah in dai na Allah ya sa na miƙe zai fitar in ban miƙe ba don Allah ku fitar min to in ya kaga cewa haka to shi kenan ta zan bashi malam yace kala malam yace fa in lam yusi bi zalika al in shi mutum bai samu yin wasiya ba amma fa fa'ala zalika ahluhu iyalai ne dake suna da sauran hankali ta sun kai haka tun bai ce koi ba bai ce ma haitar masu sun kace to ku dakarta kun san dai baba al'ada dai kullum muharram yana haida zakka ko ku kullum zulhijja na haida zakka to ga yanzu zulhijja wuce lokacin bai da lahira ci asibiti ta zakka kai to kuma muna ta cewa kila zai tashi kila zai tashi kuma gashi Allah mai cikawa kun san dai in yana rai wallahi bai kawa lokacin gaba saboda haka mu dai mun yahi mun yahi duk abin da za a fara hita zakkat abin da ya rage a bamu to in sun kai haka malam imam malik ya ce fa zalika hasan sun yi abu mai kyau yayi kyau amma wa illam yaf'al zalika ahluhu amma in ba su yi ba suka ce a ah, shi a ciki lam yalzamhu lam yalzamhum zalika sai da ce su ba in ba su yi sun kace an kace to babu zakan babun ko bai sun kace ya ce a hisan mai an ce to bai ce to ya manka kai kuma ubanka na ko namu <laughs> eh ko ba haka ba to haka nan to suka saka babu wani abu in yanzu shaka yanzu amirul mu'minin Muhammadu Bello yace atafharu bil abi atafharu bil abi wal abu wal abu abin atafharu bil ammi wal ammu ammi wa ammuka fi dalika la yahudu eh wannan yaka wa yaka yaka wa zambo lokacin da ana cewa a ah, ma shak abdullahi shak shak Usman bin Fodo ya rasu shak amirul mu'minin Muhammadu Bello ya sa aure ga kohin eh, shigo a sakkwato ko sai wani can dan dalijan ka ce ma ka ɗan dalijan su jiya fa can wani na dai sai dan dalijan ka su kan amirul mu'min muhammadu bello ya rufe maka bappa ne ammi ne kofa ammi ne na babban malami shi ta ce atafkaru bil ammi kana alfahari da ammu wal ammu ammi ammin kuma na wani ba naka ba wa amma ammuka fi dalijan la yahudu ga kai ammin ka can dalijan ku tashi bai yi kana to ka ce ammi ammi ammi <laughs> ko haka ba amirul mu'min muhammadu bello <clears throat> na'am to in ba su yi ba sun ka ce shikenan to gaskiya ba batun san dai wallahi dai abuwan ba batiri a hankali ko ba haka ba in hmm, can su ta kaya mu dai a raba mu da dukiyar mu to in sun kai haka babu wani laihi babu laihi nan da ma eh, shi ke tasu ta da ka mutu ta zan tasu ko ba haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a wani hadisi ba shin wane ne daga cikin ku dukiya ta ya hisso sai hisso dukiya ta ya da dukiyar magada ne ya da dukiyar wasu ko suka ce ai rasulullah ya da dukiyar wani ne suka ce rasulullah ai kuwa ya san dukiya ta sai manzo sallallahu alaihi sai ce to dukiyar ka wadda ka gabatar kai yi kamun ka tafi lahira ka hada sadaka ka hada zakka ka ita ta ka fa amma dukiyar waninka wanda ba ta ka ita ce wadda ka bari kana ta cimi kana tanadi ta waninka da ka mutu shi shikenan ta sota Allah ya tsare qala mallan yace was sunnatu indana sunna a wajen mu allati la ikhtilafa fiha wadda babu sabani a wajenta annahu la yajibu ala warithin zakatun fi malin warithahu في دين ولا عرض ولا دار ولا عبد ولا وليدة ينزم أجي شن وندا يموت أن هد زكاكو babu ruwanka روانك باشي مكا مغانا ba? kai dai in ba hisa kun kai hisa kun abin kirki to abin da muka magana yau kai dai an ka ce ina wane ce an ce ga duke ubanka gado ko ba haka ba miliyan 20 miliyan 30 miliyan yanzu ta shigo ma banki account ɗinka shin akwai zakka shi na imam a ce wa sunnat sunnatu inna sunna a wajen mu allati la lafafi, fiha wadda babu sabani duk fuqaha hawan madina asaba sun yi da ita sun amince ba da sabani annahu la jibu cewa baya wajaba ala warisin akan duk wanda ya gado mi abba wajaba gare zakatun wata zakka babu zakkar da ka wajaba gare fi malin warisahu ga dukiyar da ya gada babu zakka kuma dukiyar nan fi dainin bashi na na uba ne an ka an so mai da an ka raba zakka aka ce to dama babanka ya bari ana biyan bashi to an raba yanzu bashin da ka biya nawa ne akwai miliyan biyar gare to can za a an so ma naka na to kamun uba ne kuma da su dama sun zanna ga wancan bashi shekara wa shekaru kun san akwai zakka ko amma la'amin wahidin to amma kai yau ta rike da ta komu ko an ka an ka an so ma washe gari in ta shekara hamsin wajen wancan babu ruwanka kai wata shigo hannunka wala ardin ko kayan kaddara dan kasuwa na ya aje dukiya ko ya aje wani abu cikin so ko cikin wani wuri ta yi tsada ya fesuwa. ba an ce babu zakka sai an sayar ba sai ta zuna shekara biyu ko shekara uku ba ce an kai in ya saisuwa sai da zakka shekara guda ba kamun ya saisuwa sai ya mutu sai an ka raba gado sai an kwaso ma gaba ɗaya an ka cewa wannan ka ni store wuri kaza house warehouse wuri kaza na kana duk gasnan kuɗi amma yau ta shigo hannunka babu zakka wala darin in gida na babu zakka wala abdin bayi babu zakka wala walida sadakku ko bayi ba su da zakka hatta ya kula ala samanin ma ba'a min zalika sai ya zagayo shekara wato sai shekara ta zagayo akan kuɗin da abin da an ka sai suwa na wannan abin in abin nan da an ka bashi kan kaddara ran ne sai sai to sai shekara ta zagayo aumi aw iktadal haulu min yawmi ba'ahu wa qababahu ko kuma mi ko kuma shekara ta hukunta na cewa ya hidda zakka garan da ya sai da shi ko koran da ya karbai ya zan ya zan misali ran an karo zakka an kashe wani yace yace to wuri kaza na wani marigayi wani naka nace to madalla shikenan sai ya can sai sai sai sai baki da sadda an ka ce an bashi yan malaka kai an ka shekara guda to sai sannan da hidda zakka ko ko da ran da an kama shi ya sai da abi ne kudin na aji sai sun zagayo hidda zakka shi na fahimci wannan gaba ta karshe qala malikun wa qala malikun as-sunnatu indana annahu la tajibu ala warisi fi ala warisin fi malik warisahu az-zakatu as-sunnatu indana sunna a wajen mu annahu cewa da al'amari yake la tajibu zakka ba ta wajaba ga can wanda zai faɗi ba ta wajaba ala warisin akan wanda ya gado fi malin ga wata dukiya ko wace dukiya wani sau da ya gada ba ta wajaba mi abba ba ta wajaba a zakatu zakka ba ta wajaba sai ni hatta ya hula alaihi alhawlu sai shekara ta zage wannan ittifaki na na malaman madina mazhabi maliki yan madina kenan yawa to Allah sa mu gane ina jin bar mu tsana ai hakuri mun dan ja lokaci ina kila fatan babu tambaya kila dan gurguje dai sai mu dan karanta ai hakuri sai zaman ka Eh? Eh, lalle don malam ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu karam kallon tambaya na farko abin da yake cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara sani Allah shi baka lafiya malam don Allah wai menene hukuncin wanda ke sallah a raka'a ta farko zai ja karamar sura sai a raka'a ta biyu ya ja babbar sura na gode malam don Allah ina neman addu'a gare ka da sauran jama'a to ina nan yayi a ah, khilaful aula ya saba ma abin da yake amma dai babu illa game da haka nan ga raka ta farko sai dan ja wata gajewar sura ga gara ta biyu ya ja wata doguwar sura ko ina jin ya saba ma afdal afdaliya ya saba ma amma babu illa game da haka nan ko da ka karanta kul huwallahu ga raka ta farko ga ta biyu ka karanta sabbi ko wani babu illa game da haka nan sai da ka saba mustahabbanci wanda shine siyawa ah, ko ko shine fi dacewa ai ba cewa ni a jawo kasa a koma sama ba a'a jawo gajeruwa a koma doguwa ya saba ma afdaliya khilaful aula amma babu sujuda game da haka nan babu wata dogon matsala game da haka nan insha Allah ta'ala wannan ma bayan gaisuwa yake cewa yana halatta a ba sharifai zakka <laughs> ai sharifi bai cin zakka ina jin kila ya ya dan makaro ga karatu mu na bulugul marami mun yi katu a cikin bulugul marami ko ba haka ba kuma yi wannan magana ba zakka yasa sharifan ga namu na buji fake sharifai na Najeriya ko ba haka ba shi ina jin ma na taba jin wata magana ga Sheikh Jafar a kasu amma ni jiba ga abin gaba yana cewa duk daga cikin yana ta wata ya sharafai na ce dukkan su kowa an ka ba zakka an shi kai duk da ba kowa ma yace to kaida kuma duk wanda ka cewa sharihi sharihi na jikan manzon Allah bai can zakka to ka gani mala yace ma wanda kai yawo suna bara saboda haka duk wanda ka bara kaga ba sharihi na ba balan da ma ga sharihi sharifanci na ƙarya nan sharifanci na ƙarya na banga inda bahaushe ya kama da ko wani babarbare ko wani bahillaci ya ce wai shi jikan manzo na ba ko ba haka ba ko wani ba zabar mai ko wani ne ko ba haka ba mun dai sai annabi ba quraishi na balarabi to musamman an kai ba har ta gangaro Najeriya ko ba haka ba akwai matsaloli cikin harkar nan kwarai da gaske uhm. na dan taba rubuta wata salsala din samu cikin wasu littattafai ta ta ta jiwokin manzo sallallahu alaihi wasallam ta tsinke to alakul halin da ya magana ta mai tsawo shi yasa dai in ka san sharifi in sharifi na na kware bacin zakka yawa saboda haka in ka bashi ya amsa to ba ga sharifi na ba mhm. yan shiya suka ɗauko wannan abin ga wannan 49 su asalin waɗannan daga nan duka yan sauran yan bidiya sun ka bi su amma dai babu akwai matsala ga al'amarin sosai kwarai da gaske in ka tsaya jikan shehu ya isa haka nan yawa akrama kallah ya ce to malam game da hilaye ko gidaje da masu kuɗi ke saye don ya ƙara tsada sufa suna da zakka to in harkar kasuwanci ta ɗan kasuwa na wannan sana'a ta shi aka cewa harkar kasuwanci in ku ba harkar kasuwanci ta ba wannan ba matsala ko ko babu zakka game da wannan wannan cewa yake ala gafarta malam don Allah ya yi faɗakarwa ga masu su ga makarantun da ba su karantar da tauhidi musamman ma faɗa suke yi da shi domin ni na san akwai makarantar da idan yaro ya zo da tauhidi sai a ce mishi na 'yan wahabiya ne kuma makarantar akwai ɗayan ahli sunna a ciki Allah ya sawaka wannan abinda za a ce kalubalen ku musulmi ko wannan ƙalubalen musulmi na a su musulmi ahalus sunna sun jiya su ya su su ya kamata su tahi tsaye su bude makarantun ne na ahalus sunna tsaftatattu na masu masu kiran na ahalus sunna wal jama'a a aqida a ibada a mu'amalat a komai amma in ba haka an ka tashi aka yi ba kaga akwai matsala ko ba haka ba ka barin yaron ka gida dai ka zama gida bai karatu dole ka kai shi to ina za ka kai shi wannan ba ina supporting na cewa akai ba lalle ban wannan na cewa akai amma dai wannan haƙƙi na wajibi na na musulmin mu sawa'un malamai da shugabanni dole su tashi su yi makarantun na ahlus sunna wannan shi dai za ba da shawara ayi yi kuma a dage kan haka nan kowa na iya yi amma in baka da zarhi na kuɗi baka da zai kai matsayin kan Allah abinda Allah ya sanar da kai kana dan buɗe makaranta ka makarantar da yan yare shi ko ba haka ba shi ko mai kuɗi ya kwa ya bada gudunmawa da sauransu yau amma babu lalle dalilin yanzu mun wuce wannan na karatu ga duwan dan bid'a hakikanin gaskiya inda irin shekarun da an kai tona shekara 20 30 da suka wuce za a ce an rasa malamai babu irin wasu malamai na mina mina mina mina amma a hali yanzu duk ilimin da ka sani akwai ahadu sunna mai karantar da shi so saboda haka amma wannan nauyi na sai mun kula kwarai da gaske nauyi na da ya hau musulmi malamai da shugabanni musamman su irin su malam ya kamata su yi magana kan haka nan su bude makaranta ina jin malam mana da makaranta ko Yau ya kamata ai haka nan shi ya ga na san da wannan amma da yawa sai ka iske hatta da ka samu waɗanda an makwata ne ire-ire ne na shi malam sun cire iyansu sun kai wani wuri yanzu ban ba ku misali nan misali ma da makarantun na ahlus sunna nan dai ga wajen malam gidadawa ina jin yana da makaranta a gida ne ta yara sannan a ga nurul huda akwai ta masha Allah akwai ta manya akwai ta matan aure ma kaji ba akwai ta manya maza akwai ta matan aure akwai ta yara a gidan malam sannan akwai ta nan ga sunurul huda akwai su ga namira can ta su a abdulaziz irabba akwai ta akwai da eh? akwai makarantar malam mamudu amma abin da ka so in buga ga ga malam saminu haka fa ga ga malja'us sunna ta mabera amma ka abin ban mamaki sai a kai a kama doka ana kai ma mallam hidima aka cewa wai wani wani dan shi'a na fa dan shi'a na da yayi rikidi ana wadan shi'a ya labe ga ɗarika kasan haka suka yi ko ba haka ba ya labe ga ɗarika sai a yi tula mai yara ina jin kila in ba an ba sai ka in ka kama ka sai ka kamar ta haita kowa shina da yawa duk cirewa kai nuru huda sun dan sa tsananin kila ko ko namira kuɗi ko ko malja'u kaza ko ko kaza sai a kai wai wani mallam mai hidima wani eh sai ya ta hidima ta yana ɓadda su yana sa su shi'a ɗan shi'a na tibirin faɗa muku na san shi tuntuni tuntuni na san shi mun karatu tare da shi mun makaranta tare da shi yana jin lokacin da muka yi juniya tare da shi muka yi juniya to daga ya ƙara juya ji bai karatun ya balle tun sannan ko ba haka ba tun lokacin da muna ana juniya sai zan harka zazzaki tana shigowa buraza buraza kasan lokacin ana zani a jika don mun ka tashi mu ɗagutu ɗagutu yauwa <laughs> mun ka aka yi ta abin ga aka yi ta hauka amma da yake Allah ya taimake mu muna zuwa makaranta muna karatu muna zuwa muna malama sun kace walla an ya walla, walla ba wada dagutu na bata ta shi'a ta to Allah sai ya cece mu ga wannan al'amari amma da wani kowa na jin zahi a duka so akwai malaman mu da ya ba sai na wadi sunan su ba duk suna nan yanzu maye mai ahlus sunna na eh zala yan mi e, duk ga sunan ko ba haka ba duk su malaman su su salu wala ajana farfesa duk suna cikin masu jini a duka yawwa aka yi ta barazana ada ya ta abin nan ko ba haka ba amma daga gaba dai aka gane shi ka yi ta nan ba ta malam Musa na da yana ciki ko to shi mai hidima da nan ya hita ya kwada harka tun sannan shi'a yake hida shekara 20 dan shi'a na fiye da shekara 20 dan shi'a na tun tana burazar ta ta koma shi'a har yanzu bai hita ba na ba ku tabbaci har yanzu kila ma na jina dan shi'a gana ko ba haka ba an ka ta wadan shi'a din da aka wadan shi'a shikenan sai rike ezan ya ce wadan dariƙa kana ta ya dubu kate ta zuwa ya rataya ya ga wannan babu abin da ya kai sai batar da mutane waɗanga wanga shine kwadi ko ba haka ba in yayi gardama sai in ƙara bayyana wasu na dama mutane suna ce a yi magana a faɗakar da mutane amma muna bada da guda arrafa ba'dahu wa arada an ba'd mun haɗi wannan goda in ba haka na ba to za mu ƙara wasu in Allah ya so amma da ina ba da shawara ga 'yan mabera duk wanda ya kacewa ahalus sunna na zan nana ta ga magana kamar nana ta kwanan baya in yana kai ɗaya ne gidan mai hidima ko ba haka ba to wallahi gida ne kwarra su ba mu zuwa batun sallah wai a taso a to a ce lagawa ta wata malam ta hukai sallah to mutun ya shi an ce yayi mi yayi mi yayi mi kuma to kira ka sallah ko suna sha ga magana to akwai mutane da yawa ka kai ɗiyansu ɗaiɗayan mai hidima mun sani ana tare da su hatta cikin masallacin ga masu saurare yanzu akwai ɗiyansu ɗaiɗayan mai hidima can su a karatu na sani akwai wani wani wani ɗan siyasa na bai da aiki sai kai mai mai addu'a mai hidima mun haɗa mai cewa ɗan shi'a na mun haɗa mai cewa ɗan ɗariƙa na ƙedda an haɗa mai asirce yanzu mun haɗi bayane mai hidima ɗan shi'a na ko ya yadda ko kai yadda bayan ɗan shi'a na kuma ɗan bugun ƙasa na ko ba haka ba kaga duk abin duk an tuma lalace sannan kuma bai karatun gabihin ba ko sai da mun kai juniya komi bai rubuta komi bai rubuta kuma daga nan ina tsammanin ba bai gaba ba kurati an kai ni kaza to ko ko ya gaba bai ce da kyau ba shi ya hana ya kasa ya wuce kuma tun sannan alif bai kara ba alif bai kara ba Allah ya mu gane saboda haka mu binciki yan uwan mu ahlus sunna mu kai yaran mu can su tahe da sunna ta kwarai su tahe da kafin na kwarai amma mu ba irin waɗannan abubuwa Allah ya sa mu gane yan shi'a sun yi makaranta nan su ma kakkumanci ko ba haka ba tana nan sun yi gidan burodi sun yi makaranta tana nan tsohon gidan gani zama ba yan shi'a na har da wasu wai ahalus sunna ka kai ɗayan su amma sai dai da mun kai musu bayan sun ka ce wallahi ba su eh inda ni zama baya ne ba irin gidan ni zama ba inda bayan gidan da ni zama wannan Mustafa ya san wurin duk mabada ga ai sun san wurin na yi musu sai mun musu bayan san su ce wallahi ba sani ba sannan daga ba su ce wasu ka alhamdulillah duk sun ci cire su amma har yanzu akwai waɗanda kai ɗayan su wai sun hi karatu wai na ahi karatu haka sun kace muna ko ba haka ba tala mun ɗauki cewa su ƴan shi'a na haddasu ko ba haka ba mai gidan ma wai ahalus sunna na ya bada gidan an kai makaranta muka ce aka bincike aka bincike ya ce wallahi shi bai sani ba illa dai wai wani ahalus sunna zai aishi gidan kaji kaji lalacewa ya an shi gidan ya ba ƴan shi'a yanzu haka aka yi mana mabiraga an ce ba ba dan shi'a gida amma sai ahalus sunna ya zo cikin rigar sunna kuma sunna na fa kina karatun karatu ko ya zuwa ko ina karatu ko ba haka ba abu ka sace ahlus sunna lahi lau duk masallati ahlus sunna ba haka sallah ina zuwa duk karatun da aka yazo Abu Hurairah yazo Bukhari yazo Abu Dawud yazo Muwadda yazo buhuru. ko ba haka ba amma kuma ya kai ka yara ne wajen wajen wai karatu wasu karatu nan ba ne sabu mun san da haka na har mai gidan muka so mu bashi barazana muka ce dai ba mu kyale akan haka amma har mai cewa sai mun kone gida ne amma mun yi mai isharar cewa to wallahi in bai tashe su ba to in har rigima shi'a ta tashi fa babu tunanin nashi na mu doka maka ne shi'a na ehe dun ya gane in yana ji ya jiya amma ya ce wai ahlus sunna na shi wallahi wanda yabba dillalai yabba dillalai su sun ka ba waɗannan ko ba haka ba to duk an dillalan mu na dai shi ya ga mun tutuɓe sun ce ba ta hannun su abin ya biyo ba amma dai su ma suna da laifi cikin al'amari su yan dillalan sun san kansu su ma suna da lahi cikin al'amari tunda har dunki aka tahiya ko ba haka ba Allah ya samu gani in karma kallawan ganin gaskiya rubutun bai da cikakken ma'ana amma abin na kama wai wanda aka ba dukiyan maraya a ya kasuwanci sai ta lalace ina nan rubutun bai da haɗuwar da nika gane sosai amma na cinta an ba shi dukiyar maraya kasuwanci ta lalace to wai yana biyanta ko bai biyanta a fahimtar ga ta imam malik kuma shi imam malik yana da hadisi ga haka ko babu ina jin ai muna cikin kitabun zakati ko tambaya ce lalle daidai take duk da dai lalle ya dan yi wani abu da ba saba da shi ba amma daidai take din yau yana tambaya a bashi amsa malikiyance haka kasa bashi amsa ko to kuma akwai ta insha Allah sai dai jira sai mun kai babul buyur don buyura ta ga ta ba zakai ambata ba ana zaka ana ana kasuwanci ga dukiyar maraye ya take in ta lalace in ta yi mi imam malik ce kan haka nan mi amma dogara ce kan haka nan insha Allah zai ja amsa amma ina jin dogon karatu na don sai buyuwa kila liba mu dani ne ga ina na mi attazaran mu da zuwa buyuwa amma dai sai ce insha Allah Allah ya kai mu amin akarwan kallah wannan sanarwa ce masallacin Usman bin Affan za su gabatar da lacca akan kyawawan dabi'u mai laccan malam Usman Umar Jabo za a yi laccen juma'a wannan juma'a kenan tsakanin magariba da isha Allah ba da ikon halarta amin ba musu bara kai tambayar farko yana cewa kila mai tambayar farko akwai wani abu da ya kani wancan da ya ce yana karanta gajeruwar sura kuku ka yi karatu kaɗan ga raka a farko ga ta biyu sai dogon karatu ko ya ce to kila ko yana nuhin da yake akwai ka'idar karatu haka nan musamman gare su su ta suna da wannan kuma ina jin hatta da malama addini fuka hau da sauran sun ba da wannan idan ka ɗauko karatu akwai aya kila wajen goma ko ishirin dukkan magana guda suka tahiya babu ba ka in ka tsaya ka tsaya kan labari baka isa ba ya kaci ina jin kun san da wannan ka'idar a yayin da wata aya guda ta ta kammala an gane ba aya guda ta ta kammala wata kuma sai ka yi aya biyu uku hudu biyar shida ka ha ishirin ya ce tukwai yana nuhin irin haka nan na yana in haka nan na in haka ya yake nan babu magana cewa ya yi khilafun aula ko ya yi abin da bai kamata ba lalle haka take idan ya yi karatu sura ta kare nan ko ko aya bayani ya kare nan ga aya ta biyar ɗauko to dogon bayani na sai ya kai ƙarshen kissar to kuma ya kokari ya kai karshen kissat wannan babu lahi game da haka ina jin kun gane fahimtar wannan tambihi malam Mustafa ya muna shi jazakallahu khaira subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik